da yake karin haske game da kasafin gwamnatin shi na farko jim kaɗan bayan kai kasafin ga majalisar dokokin jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i ya ce kashi 64 na kasafin an tura su ne wajen manyan ayyukan more rayuwa ga 'yan jihar yayin da bangaren ayyukan yau da kullum ya samu kashi 36 cikin 100 na kasafin kuɗin shekarar 2016. Mun zo majalisa mun kawo kasafin kuɗi na shekara mai zuwa muna fata za mu samu kashe eh, kuɗi eh, naira biliyan 171 da 'yan kai. Cikin wannan naira 171 biliyan naira 171 ah, za mu kashe fiye da naira biliyan 109 kan ayyuka kamar hanyoyi da ruwan zaria da sa fitilu a kaduna da hanyoyi da za su haɗa gari za mu ba yaranmu da suke makarantun firamare abinci daya a rana da sauran ayyuka irin wannan to ko a ina gwamnatin jihar kaduna za ta kwakulo kuɗaɗen da za ta yi amfani da su a kasafin kuɗin shekarar 2016 tunda an wayi gari farashin mai yayo kas a kasuwar duniya yadda dai kudin mai yake fadi dole ne sai mun duba cikinmu mun tabbatar kowa na biyan harajin da ya kamata saboda haka za mu gyara aikin haraji a wannan jiha kuma za mu tabbatar da cewa duk wanda ya kamata ya biya haraji ko na gida ne ko na wurin aiki da sauransu an karba domin da wannan kudin ne za a gyara jihan yadda kowa zai samu amfaninta za mu kawo sabon doka ga majalisa su duba yadda za a gyara board of internal revenue a karfafa ta a kara ma ma'aikatan albashi domin su yi aikin su tsakani da Allah. To sai dai fa a daidai lokacin da gwamnan jihar Kaduna ke gabatar da wannan kasafi wasu al'umma daga yankin Zaria zanga-zangar nuna damuwa suka yi game da shirin gwamnatin jihar Kaduna na rushe wasu gidaje da suka shafe su. masu zanga-zangar da suka hada da mata matasa yara da masu gida sun yi cincirindo ne zuwa cibiyar 'yan jaridu ta jihar kaduna inda suka yi wa manema labaru ƙarin haske game da abin da ke damunsu. E eh, na Umar Aliyu. gidajen mu ne ake son a rusa gaba daya kuma aka rusa gidajen mu tamkar an rusa mu ne. Wannan abu za mu yadda da shi ba so da zalunci ne za a yi mana. Akwai gidaje da suke gunnan sama da shekara ashirin kafin a gina library da fire service. Kuma ana magana mutane al'umma sama da dubu uku a wajen da suke rawe a wannan guna. Al'umma ne guda community ne guda kuma abu mamaki wai an ce wai wai yanda muka ji wai wurin wasan yara za a yi. To yaran da ba su koshi ba ba su da ba su zuwa makaranta sun da su je su wasa. Ni ce mai muna Musa mai kosai. Korafin mu guda ɗaya mun zo gurin gwamna ne taimaka mana a marasa kan wannan filaye da gidaje da za a karbe mana muna da marayu maraicin ne ka mu gurin na abin da za mu ci ba babu da shi tsohuwa ce ni sai na fita na nemo abin da zan mai marayun na abinci yanzu ko an tashi mu gidan da za mu zauna haya ba babu da shi ba na jin daɗi wata nan sai na huta so uku so hudu inda zan je gurin da zan toya kosai nake toyawa sannan samu abin da zan mai marayu ba kuma ni kadai ba kaman mu kaman mu haka ba za mu kirku kuma masu marayu ido ba Allah ya mana adalci da muka tare daga gidan nan ko silin ba mu sa ba wata ran garin rogo ma muke jika mu sha mu kwanta yanzu an tashe mu ina za mu koma sai dai fa mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna mr samuel aruwan ya ce dukkanin masu wannan korafi fa ba su da takardar mallakar filayen kuma gwamnatin ba tana wannan bane domin cin fuskar su abin da gwamnati take shine maido da kaddarori ne da kuma filaye na gwamnati wadda wasu mutane suka ci mata iyaka na biyu kuma shine duk wayannan mutane da suke magana babu mutum daya wanda zai fito maka da takardar mallakan fili wadda ake kira certificate of occupancy ita gwamnati ba ba wai tana wannan aikin domin ta kuntatawa mutane mutane ne ba gwamnati tana son ta maido da martaban al'umma ne a kuma dawo a kan tsari isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya